Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numa da da kuma niyya muryar Arewa. Zama ku iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata. Ta hanyar sadarwar intanet a kam ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin ranar Talata biyu ga watan Agusta. Za ku ji cewa ɗaya daga cikin mambobin kwamitin Majalisar Wakilai kan kasafin kuɗi ya amsa cewa an yi taɓar gaza a kwamitin. za a ji takaddamar siyasa da ta biyo bayan kayan tallafin da aka kai don raba ma 'yan gudun hijirar jihar taraba za kuma a ji cewa jama'iyyar pdp ƙarƙashin ɓangaren makarfi ta yi taro a kaduna za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya tuku. assalamu alaikum ga cikakkun labarai cacar baki tsakanin ɗan takarar shugabancin amurka donald trump da mahaifin wani sojan amurka musulmi da ɗan kunar bakin wake kashe sha iraki a 2004 shi ne batu da ya mai yakin neman zaben shugabancin na amurka a jiya litinin ana ci gaba da cacar bakin ne tun ranar alhamis lokacin da kan ya bayyana babban taron jam'iyyar democrat inda ya ambaci aikin sojan ɗansa a wato a zaman martanin shirin trump na takaita musulmi shigowa amurka jawabin nasa shi ya fi ɗauke hankali a taron na kwanaki hudu da jam'iyyar democrat ta yi a hira da sashen urdu na muryar amurka jiya litinin an tambayi kan ko da wani amfani da ci gaban wannan cacar bakin ya ce kwarai da gaske domin galibin 'yan republican sun yi kira ga donald trump ya daina irin magagganun nan ba kan musulmi kadai ba amma har da sauran tsiraro kan ya ce ya damu kan makomar shugabancin amurka idan aka zaɓi donald trump yana kokuntun ko sojojin amurka za su mutunta umarnin da trump ya bayar da haka dai trump bai daina caccakar su ba a shafinsa na twitter sojojin amurka sun kai wasu hare-hare da jiragen yaƙi kan muradun ƙungiyar isis a libya kamar yadda ma'aikatar tsaron amurka ta yi bayani jiya litini jami'an amurka da na gwamnatin libya wacce take samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya sun ce an kai hare-haren ne a garin sirte inda can ne babbar tungar isis a libyar ma'aikatar tsaron amurka ta ce shugaba obama ya amince a ɗauki matakin ne domin goyon bayan gwamnatin ƙasar da duniya ta yi na'am da ita bayan da sakataren tsaron amurka ashkata da babban hafsan hafsoshin sojin amurka janar joe danholt suka goyi bayan matakin kakakin pentagon peter cook ya gaya wa manema labarai a jiya litini cewa harin farko ya auna wata tankar yaƙi wacce ke barazana ga sojojin gwamnatin libyar sannan hari na biyu kuma ya tarwatsa motocin isis biyu a halin da ake ciki kuma wani kusa a gwamnatin haɗin kan ƙasa a sudan ta kudu lamu akwal ya fice daga gwamnatin daga nan ya ayyana cewa yarjejeniyar sulhun da aka cimma da zumar kawo ƙarshen yakin basasa a ƙasar ta mutu wata tawagar wakilan majalisar dokokin turkiya suna nan birnin washington domin matsin lamba kan bukatar ƙasar da ta gabatar wa hukumomi a washington na ganin an miƙa mata tsohon limamin na fethullah gulen wadda ƙasar take zargin sa da kitsa yunkurin juyin mulkin nan da bai samu nasara a ƙasar ba muna son ganin amurka ta ɗauki muhimman matakai kan fethullah gulen yayin da take nazarin buƙatar ta tasa ƙiyasa ta ɗaure shi domin hana shi take-take a nan amurka in ji kamal aidin ɗan majalisa daga jam'iyyar mhp wato ta ƙyar ƙauye ga muryar amurka shi da wasu wakilan majalisar dokokin kasar su uku sun gana da jami'an ma'aikatar shari'a ta amurka jiya litinin kamin su zarce zuwa ma'aikatar tsaron gida ozan wadda dan jam'iyyar akp wacce shi da shugaba rajab erdogan sa kafa ya yi gargadin cewa kin mutunta bukatar turkiya na mika mata fethullah gulen zai iya mummunar illa ga dangantakar kasar da amurka da kuma yaƙi da ta'addanci da ake yi to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc a siriya an harbe wani jirgin soja mai saukar ungulu a arewa maso yammacin kasar dukkan mutane biyar da suke cikin jirgin sun mutu ma'aikatar tsaron rasha ta ce jirgin mai jigila an harbo shi ne yayin da yake kan hanyar komawa daga birnin aleppo inda ya kai kayan agaji kuma cikin mutane biyar ɗin da suka mutu biyu manyan jami'an soji ne mutum uku kuma ma'aikatan jirgin ne dakarun rasha suna kai farmaki da jiragen yaƙi a siriya a goyon bayan da ƙasar take baiwa gwamnatin shugaba bashar al-assad tun a shekara ta 2011 'yan tawaye da gwamnatin ta siriya suke fafatawa bayan zanga-zangar lumana ta rikida ta zama yakin basasa wani injiniya ma'aikacin hukumar binciken manyan laifuka-laifuka ta amurka fbi ya amsa laifin zama dan koren gwamnatin china mutumin mai suna kun shancun wadda aka haifa a china yanzu dan amurka ne a gaban wata babbar kotun amurkan jiya litinin ya amsa laifin cewa ya bai baiwa china wasu muhimman bayanai ma'aikatar shari'ar amurka bayan ta ce bayanan da kun ya baiwa kasar sin sun hada da har da tsarin hukumar ta fbi kuma sun hada da shirin tafiye-tafiye na wani jami'in hukumar da kuma hotunan da can ya dauka na wasu kasidu dangane da bayanan sirri na sintiri ko ayyukan sa ido da hukumar take gudanarwa Cun ɗan shekaru 46 da haihuwa zai fuskanci zaman sarƙa na tsawon shekaru biyu kusan da rabi. An ba da belinsa je Litinin yana dakon a yanke masa hukunci ranar biyu ga watan Disamba. jiya litini cibiyar hana yaduwar cututtuka ta amurka ta gargaɗi mata masu juna biyu su guji kai ziyara wani yanki a jihar florida inda aka samu ƙarin mutane da suka kamu da cutar zika jami'ai a jihar sun gano ƙarin mutane goma waɗanda suka kamu da cutar wanda yanzu ya kawo adadin waɗanda suka kamu da cutar zuwa goma lamarin da ya sa gwamnan jihar rick squad ya nemi taimakon gwamnatin tarayya domin yaƙi da cutar cibiyar hana yaduwar cututtuka ta tura jami'anta saboda su yi aiki tare da wakilan gwamna scott a florida in ji kakakin white house eric schultz a lokacin da yake magana da manema labarai To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc bari mu fara yada zango kan batun takaddamar da ta bullo game da kwamitin kasafin kudin majalisar wakilan najeriya inda wani dan majalisar ya fito ya amsa cewa lallai akwai munamuna a kwamitin wanda tuni aka tsige shugabansa mustapha nasir batsari gare ka ɗaya daga cikin 'yan kwamitin kasafin kuɗi na majalisar wakilan najeriya honorable shehu salari jau daga jihar niger ya ce babu shakka an samu matsaloli a aikin kasafin kuɗin da aka ba su. rabul Shehu Salari Jau wanda ya kira taron manema labarai Amina fadar gwamnatin jihar Niger ya ce su kam sun yi maraba da ɗaukar matakin cire shugaban kwamitin Honorable Abdulmumin Jibril da shugaban majalisar wakilan Honorable Ahmad Dogara ya yi kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Mu mutum arba'in ne amma a ce mutum ɗaya single handedly ya je ya zanna ya yi aikin boja shi ɗaya ko da umarni ake bashi ake mashi kaza wannan musamman ya kamata ya yi hakkin mu ne mu zanna mu yi da shi to kaga bai yi wannan ba wallahi duka memba na appropriation committee ya ran shi ya bashi akan wannan bawan Allah kuma kuna kuna maraba da cire shi da kwarai da gaske muna maraba ba memba guda da ke appropriation da bai ji daɗin cire Mumin ba amma ya fito yana cewa akwai wasu abubuwa da aka tafka na arin gizon kuɗi da kuma shi kakakin majalisa ya yi wasu abubuwa da ba su dace ba musamman abin da ya shafi kuɗi baka ga wannan shi mana da hujjoji shi to ai shine nake gaya me yasa lokacin mu da ake wannan abu bai gaya mana ba sai yanzu da aka ce an cire shi ne yake faɗin asirin cewa ga abin da ya faru ko ma haka ne ko ba haka ba ne wannan Allah ya sani amma mu lokacin ba ku da masaniya game da wannan arin gizon wallahi ba mu da masaniya dun bai da mu ba a halin da ake ciki dai masana harkokin majalisar na ci gaba da yin sharhi akan wannan takaddama da ke faruwa a majalisar wakilan Najeriya tsohon dan majalisar daga jihar Niger Honorable Bala Adamu Kuta ya ce abin da ke faruwa a majalisar yana zubar da kimarta. irin waɗannan da ruwan da ake a majalisa gaskiya yana zubar da mutunci na majalisa saboda wanda bai tsaya ya dogon tunani ya duba ba zai ɗauka cewa ashe zuwa majalisa abin da ke faruwa kenan shi yasa ka gani a yau kake ganin mutanen da wanda yake gani ya kamata ya je majalisa da wanda bai kamata kowane kokari ya ci za shi wurin ne saboda yana ganin ga abin da ya je ya samu a can zuwa majalisa kuma ba zuwa bane a je a nemi kuɗi zama zuwa ne ka je ka wakilci jama'a ka nemi talakawa hakke su kuma 'yancinsu da kuma abin da ya kamata yi bayanai dai sun nuna cewa ko a ranar litinin din nan honorable abdulmumin jibril ya miƙa wasu tarin takardu ga jami'an tsaro da yake ƙara kafa hujja da su akan taɓargazar da ya ce shugaban majalisar ya tafka a lokacin aikin kasafin kuɗin mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To a gaida na ba tsari kafin mu ci gaba ga wannan. direba in ba mota kai Allah jiko an ka ba wa wa ban binta kanan alike ba wa da ji kwale ka zama magogata ya dubi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shi da alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shi da ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi gaba na kundulu mamma na san Allah ladi kanshi da da tuke tando mai kanu mai saje yi da ba ture kosta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa kanfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in hau bisa hanya kanan alikin kwana da yunwa bawa guma yi ka kwana da wuta duk wanda ya ce wuta kala ta kwana wanda rashi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alilin kwantalla shi ne a kwana bai ba ce ba kanan alirgin bawa na laraba kan aliraki a ture kan kanana manya sun zo dukkan duk da mai jan mota kamar su yabbin hudu zuwa su yan gmc zuwa su yan masandi kamar su ofsan ɗan ɗantan bakwai ya ishe su ba wurin fasinja sai hantar za ka ja uwa da tirela ko sham-sham za ka ja uwa da tirela tan ashirin na uwa ne tan goma kan na tirela ga dan wurin fasinja ko areba in ne a watsa saboda 'yan sanda kila a haɗu. Na laraba mai kalife kanan mai daji lallara ba mai karnifi ba ba kanan alizaci yaron da iya karnifi kai kaji kiɗan na mai inji yaron da ya san mota ya san makamar mota yaron da iya karnifi ya san makamar karnifi ya bayan abin mamaki ya bayan ni na kakabi Kanda ya ɗauko shata, wantowa ba birni ba, ya yi ni birni waka, na kwana ne masa waka, da ne biya shi bukata, da zai biya ni bukata, sai ran da zai mai doni, Lannan ya ban mamaki. To a gaida marigayi Dr. Shata Katsina. To bari mu kada jihar Taraba inda aka shiga takaddamar siyasa bayan da ministar harkokin mata Sanata Aisha Jummai Alhassan ta je raba kayan tallafin da gwamnatin tarayya ta tura don a baiwa 'yan gudun hijira inda fadar gwamnatin jihar ta zarge ta da ƙin yin sallamar shiga garin. Ga dai wakilinmu a shiyar Adamawa Ibrahim Abdulaziz da rahoton. Allah ya saka mana wasu kenan daga cikin ɗaruruwan 'yan gudun hijira ke nuna fushinsu game da matakin da gwamnatin jihar taraba ta ɗauka na hana a raba musu buhunan hatsi da gwamnatin tarayya ta turo jihar sama da buhu dubu goma sha biyu wato tirela ashirin domin a tallafa 'yan gudun hijira da ke jihar shugaba buhari ne da ya koyi ma turo minista harkokin mata da kuma walwalan jama'a sanata aisha juma'a alhassan wato maman taraba da wannan sako domin a raba 'yan gudun hijira to amma abin mamaki sai ko gwamnatin jihar ma ta hana da araba waɗannan bayan Allah ga ma dai bayanin da ministan ta yi wa waɗannan 'yan gudun hijira da suka taru domin karɓan kayakin tallafin jimla wato mota ashirin ya bada a kawo muku amma gwamnatin jiha sun riƙe ban san dalili ba Allah kaɗai ya sani amma da an sake za a nemi shugabanninku a damƙa musu domin su raba mu shugaban ƙasa yana juyayi yace kuma ana ƙoƙari daidai gwargwado domin a lafar da komi da komi domin ku samu ku koma gidajenku da jahohinku Allah ya saka muku da alheri Allah ya kara muku hakuri ku yi wa gwamnati addu'a domin a zauna lafiya domin ku koma gidajenku sannan a ci gaba da ayyuka yadda ya kamata Allah ya saka muku da alheri mun gode to komai yan gudun hijiran ke cewa ne game da wannan abun da ya faru ya za mu ji daɗi abin da aka da damu inda na ji bakin ciki da zafi ran na zo na zauna na nemi abin da zan ci da ni da 'ya'yana uku miji na yara su suka mu abu da muna cin nan muka muka shara daga safe har dare babu samu na Allah ya isa mana haƙƙin mu talakawa wannan batu dai ya ma ja martani da kuma cece kuce daga wajen wakilan al'umma honorable garba garba ce dai dan majalisar wakile ne da ke wakilta mazabar bali da gasol inda 'yan gudun hijira ke da yawa ya ko bai na ransa ne ma game da wannan mataki da gwamnatin jihar Taraban ta ɗauka. Abin da zan ce shine dama gwamnatin jihar Taraba a yaushe in ka ga taka wasu takawa ce wadda su hana shugaban kasa Baba Buhari aiki kuma ga 'yan manoni ta nuna yaushe shugaban ƙasa zai ba wa ministansa hatsi ya ce a kawo 'yan gudun hijira mutane ne wadda suka takayyara mutane ne suna cikin yanayin da na kayi aka turo da minista tarayya domin ta raba wa'annan mutane amma sai gwamnati jihar taraba ta rike wa'annan kaya ba ta ji tausayin wa'annan bayan allah wadda suke cikin yanayi na kaka na kayi ba wannan al'ada ne na rashin imani sai dai kuma a martanin da mai da gwamnan jihar taraban ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yada labarai mr silvanus giwa ya ce minista bata ma bi hanyoyin da suka kamata ba wanda don haka ne mako suka hana raba kayayyakin. Eh, ina take sai yanzu da federal government ta kawo kaya kafin ta zo tana tana so ta sa siyasa a ciki to ta bi ta bi eh, eh, due process ba. Ta san cewa fa akwai gwamnati a kasa fa Akwai gwamnati a kasa a kafe. Wani za ta zo kawai har kawai ka za ka zo gidan mutum ba sai sallama ba haka ake. In ba gwamnati abc ba a ita ba ta kyauta ba. Ta bi due process inda ya kamata a bi a sake ka amma ba za ka zo ta wasa siyasa ciki ba kuma mu gane wani ne siyasa wani mu kuma tun mai yau ba da dare zitsun yana yana taimako IDPs ina ta ce lokacin sai yanzu da gwamnatin eh, federal government sun kawo ka kazuntara surutu. kuma da menene dai tuni masu fashin baki ke ma danganta wannan lamari da rikicin siyasar jihar domin ko sanata aisha juma'a alhassan ita ce ma ta yi wa jami'ar adawa a jihar ta apc takarar kujerar gwamna inda ta fafata da gwamnan jihar daras disan isako inda ko aka yi kare jini biri jini ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To a gaida Ibrahima sai kuma Kaduna garin gwamna inda jam'iyyar PDP ƙarƙashin ɓangaren makarfi ta yi taronta na shiyar arewa masu yamma don duba yadda za ta raba wato mukamai. Daga Kaduna ga wakilinmu Isa Lawal Ikara. duk da hukuncin da wata kotun tarayya ta yi a makon jiya game da halasta shugabancin alimar sharif a matsayin shugaban jam'iyyar pdp a tarayyar nigeria jam'iyyar pdp na ci gaba da shirye-shiryen zaben shugabannin da ta shirya yi a ranar 17 ga wannan watan na agusta a ci gaba da shirye-shiryen zaɓo shugabannin da za su jagoranci jam'iyyar pdp a tarayyar najeriya ne ma jam'iyyar pdp shiyar arewa maso yammacin najeriya ta kira wani taro na masu ruwa tsaki daga jihohi bakwai da suka haɗa shiyar inda jim kaɗan bayan tashi daga wannan taro mataimakin shugaban jam'iyyar pdp a shirar arewa maso yammacin nigeria ambasada ibrahim kazaure ya yi wa manema labaru karin haske wannan taro da aka yi a duk nigeria shi ya fi kowane taro mahimmanci domin north-west ita ta fi kowane haɗa kai mun ban da mu ba wanda aka sami irin wannan haɗa kan a zancen yadda za a raba makamai saboda haka mu wannan nasara ce kamar abin da muka yi yau an gama rabon a'a ai shi rabo ba a gama shi sai an daidaita kasan demokaradiyya muke yi mu kuma tunda a demokaradiyya muke yi babu impunity a ciki saboda haka ba za mu iya ba sai mun sake zama da karamin kwamiti wanda zai zauna ya yanke wannan shari'a amma yanzu an me aka wace matsaya aka cimma matsayar da aka yi an yi kwamiti na mutum goma sha biyu wanda za su je su zauna su gama wannan zaɓe kanan su kawo uwar gida ranar juma'a za a yi kuma in allah ya daban ranar juma'a ranar lahadi ko ranar mande zan kira babban taro domin dole mu kai sunaye a ranar takwas ga wata. Wasu sun yi mamakin ficewar shugaban jam'iyya na ƙasa Ahmad Mamam Karfi lokacin da ba ku gama me ya faru ne? Shugaban jam'iyya mu muka mai uzuri ya tafi saboda kasan akwai convention yana zuwa. kuma convention din nan shine wuka shine nama idan bai je ba aka gama sa sunaye mutane rana alhamis mai zuwa shi za a rantsar da mutanen da za su yi convention committee makaman nan an ce guda hudu aka kawo wannan shiya kuma jihohi shida ne suwa da wa za a kaiwa a makamai ai ba za a gaya maka ga jihohin da za a kai ba kuma an gaya maka tuntuni cewa jihohi biyar su ne za su fi eh, mahimmanci akan sakatare da woman leader idan sun saukar da wannan sauran mukamai guda biyu za a baiwa wani state din domin already ita kano da jigawa suna da working committee guda daya wanda ni ne member memba wanda nake a cikin working committee an dan samu dan jan daga daga wajen wasu yan jama'a tabbatar maka ina tabbatar maka ba wani jihar da aka yi babu wani rigima da aka yi babu kowa ya yarda matsayin da aka dauka kuna sa ran cewa wannan taron da yadda za ku fito da shugabanni zai kawo maslaha da irin rigimar jam'iyyar PDP na kasa ina tabbatar maka da cewa za mu yi wannan taro taron kuma da za mu yi za mu kawo za mu haifi ɗa mai ido. Taron 'ya'yan jam'iyyar PDP shiyar arewa maso yammacin nigeria da ya hada da jihohin Kaduna, Katsina, Zamfara, Jigawa, Kano da Kabu da Sokoto dai ya samu halartar shugaban kwamitin riko na jam'iyyar pdp sanata ahmad muhammad makarfi da tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji attahiru bafarawa da tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekarau da tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji mukutar ramalan yaro da tsohon gwamnan jihar katsina barista ibrahim shehu shema da kuma tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sule lamido da wasu gagga da jigajigan 'ya'yan jam'iyyar isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya ne motar siyasa ce don koma wada da dangina To a gaida na ikara yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu shayi na garin Garbace da kamar kuma ta Balijar Taraba tare Najeriya. kamar yadda sojojin najeriya suka gano matatu na bogi wanda 'yan kungiyar ta'addan avenger suke amfani da shi wajen samun kuɗi suke yatsar gwamnati najeriya lalata wannan matatu abu ne da ya zama daidai ganin cewa suna zagon ƙasar ne ga tattalin arzikin najeriya mu allah ya bawa jami'an tsaron najeriya dama su murƙushe waɗannan 'yan ta'adda domin kasar mu ta zauna lafiya ta fatan Allah ya bawa kasar mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki na gode mai magana Aminu mai shayi na garin Garbace kamar kuma ta bari jihar Taraba tare Najeriya biya mu kasa jima asalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Gambo Barau Fatakun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakun a yau ina so na nisa kukana da kuma Allah wa ga wasu daga cikin 'yan majalisa masu zaluntar al'umma gaskiya wayannan yan majalisa mu ba abin da za mu ce sai dai mun san dama guguwa idan ta taso ba abin da ba ta yayi mowa da kara da kiyashi da duk wani da za ta taso don haka mu al'umma talakawan najeriya muna addu'a duk wani shugaba da yake zaluntar mutane ko kuma yake da niyya dama ya shiga majalisa don ya zalunci talakawa ne allah ya gaggauta mana maganin su sannan kuma Allah ya kai mu shekara ta dubu biyu da sha tara wallahi mutum za mu zaɓa ba wai jam'iyya ba saboda halayyar al'umma da muke gani yana ta fitowa dama shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi gaskiya duk abubuwan da yake faɗa ga nan suna ta faɗa obasanjo ya ce a majalisa akwai wasu daga cikin su barayi ne ba mutanen kirki ne ga shi yanzu tana ta tabbata don haka 'yan majalisa da yawan ku daga cikin ku sai sun gyara halayyar ku idan masu shiryuwa ne ku Allah ya shirya ku Assalamu alaikum sashen Hausa sunana Muhammad Awar Dukawa daga Zaria yau zan bayyana ra'ayina ne game da abun da yake faruwa a jihar Zamfara a game da kama kame da yan sandan ciki suka wa yan majalisar jihar Zamfara Akan suna tuhumar su da laifin cewa wai ba su zo sun tafi shugaban ƙasa. yayin da ya sauka a wannan jiha ta zamfara ba to a nan bangare guda zan ba da shawara ga su jami'an tsaro cewa su sani cewa su kuma 'yan siyasa ba ne ba kuma suna 'yan siyasa aiki ba ne so haka su guji tsoma bakinsu a irin wannan harkoki na abin da bai shafe su ba domin kare mutuncinsu da mutuncin kasarsu da kuma ita kanta wannan siyasa To yanzu kuma ga sahabu Imam Aliyu ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. Cacar baki ta kaure tsakanin ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump da mahaifin wani sojan Amurka musulmi da ɗan ƙunar bakin wake kashe a Iraki a shekara ta 2014. Wannan batu ne mamaye yaƙin neman zaɓen shugabancin na Amurka a jiya Litinin. ana ci gaba da cacar bakin ne tun ranar lamis lokacin da kan ya bayyana babban taron jam'iyyar democrat inda ya karrama aikin sojan ɗansa a zaman martanin shirin trump na wato takaita musulmi shigowa amurka trump dai bai daddara ba ko ajiyan sai da ya amfani da shafin na twitter wajen wato takalar mr khan sojojin amurka sun kai wasu hare-hare da jiragen yaƙi kan muradun ƙungiyar isis a ƙasar libya kamar yadda ma'aikatar tsaron amurka ta yi bayani jiya litinin jami'an amurka da na gwamnatin libya wacce take samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya sun ce an kai hare-hare ne a garin sirte inda can ne babbar tungar isis a libya ma'aikatar tsaron ta amurka ta ce shugaba obama ya amince da a dauki matakin ne domin goyon baya ga gwamnatin kasar da duniya ta yi na'am da ita bayan da sakataren tsaron amurka ash kata da babban hafsan hafsoshin mayakan amurka janar joe danford suka amince da shirin wata tawagar wakilan majalisar dokoki daga kasar turkiya suna nan birnin washington domin ƙara matsin lamba kan bukatar da ƙasar ta gabatar wa hukumomi a washington na ganin an miƙa mata tsohon limamin na fethullah gulen wadda ƙasar take zarginsa da zama kan wa'uwar gamin yunkurin juyin mulkin nan da bai samu nasara ba ƙasar. kasar wakilan suna cewa muna son ganin amurka ta dauki muhimman matakai kan fethullah gulen yayin da take nazarin bukatar ta ta sa ta ɗaura shi a nan domin hana shi take-take a nan amurka in ji kamal aidin dan majalisa daga jam'iyyar hamayya da ake kira mhp wacce ta masu ra'ayin riƙauce. a siriya an harbe wani jirgin soja mai saukar ungulu a arewa maso yammacin kasar jirgin na kasar rasha ne duk mutane biyar da ke cikin jirgin sun mutu ma'aikatar tsaron rasha ta ce jirgin mai jigila an harbo shi ne yayin da yake kan hanyar komawa daga birnin aleppo To a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma sahab Imam Aliyu da kuma wanda ya ba da umarni cd da wanda ya taimaka mai salaman da injiniyanmu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai fa an jima.